wa alihi wa sahbihi alaikum wa ah, sunana ahmad aliyu ahmad wannan guri da muka zo za mu yi bayani a takaice ne akan abin da ya shafi dutsen uhud da yakin uhud da abin da yawa kana daidai gwargwado a gurin wannan dutsen uhud na yaki da aka yi yakin uhud an yi shi a shekara ta uku ne bayan hijira bayan an yi yakin badar sai mutanen makka aka yi nasara a kansu nasara mai girma sai suka rinka tanadi tsawon shekara guda don sai sun rama abin da aka musu a badar wannan ya sa suka shirya bayan shekara guda suka yi dandazo tun daga makka suka taho har madina sun so su shiga har cikin gari ne su yi ta'adi wa musulmai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya samu labari sai ya fito da ya fito daga madina domin ya zo ya tare su akwai wata anguwa nan bayan nan ana ce mata mustara wannan anguwar an yi masallaci a gurin da annabi ya zauna ya zauna mutane suka huta aka karasa isowa gaba daya sannan sai annabi ya karaso nan gurin yakin uhudu nan gurin dutsen uhudu ya tare su anan aka yi yakin wannan yakin da aka yi na yakin uhudu kamar yadda na faɗa muku arna sun taho daga makka mushrikai shawa a wancan lokacin suka taho saboda zunzurutun karfin kafircinsu to sai Allah ya haɗa su da musulmai su ma na gaske da suke da karfin imanin musulunci su ne za su iya tunkararsu wannan yaƙi daga farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara wa sahabbai yadda za su yi yaƙin daga cikin yadda ya tsara musu shine ya tsara musu sahu-sahu da suka yi da duk wani abu da zai tsara musu a matsayinsa na kwamanda domin ya ga sun yi nasara kuma suka bi umarninsa da duk yadda ya tsara musu ya ɗora mutum hamsin a wannan dutsen da muke gani da ake kira da jabalin roma wato dutsen waɗanda aka ɗora su harbi wannan dutsen an ɗora mutum hamsin a kansa domin idan wasu sun zo kawo wa arna ɗauki su yi kansu ko su afka musu da kibiyoyinsu kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tsammanin ya faru na kawo musu ɗauki shine bayan an fara yaƙi musulmai suka yi nasara nasara mai girma akan mushrikan makka wannan nasarar da suka yi ya jawo arna har sun fara guduwa suna gudu suna tafiya suna barin abubuwansu da ganima da komai wannan ya sa mutanen da suke kan dutsen jabalin roma mutum hamsin sahabbai suka ga to ai yaƙi kan tun da an yi nasara arna sun fara guduwa gwara su sakko domin su ɗebi ganima kuma yaƙi ya ƙare shugabansu a wannan lokacin ya ce musu ba sai sun sako ba su jira sai an gama yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su sauko wasu daga cikin waɗanda suke kan wannan dutsen adadi mafi yawa suka sako suka bar adadi kaɗan wannan ya sa a bayan wannan dutsen da aka ɗora mutum hamsin akwai wani wadi ana ce masa wadil aqiq wani rami ne da ruwa yake bi magudanar ruwa a nan madina wannan rami a nan khalid bin walid lokacin bai musulunta ba ya ɓuya da sojoji kusan 200 wannan ya sa ya yi ta ƙoƙarin ya afkowa musulmai amma yana tsoron mutum hamsin ɗin da suke kan wannan dutsen don kar su afka masa da kibiyoyi don haka ya ɓuya ba za su gan shi barami ne da ya tabbatar adadi mai yawa sun sauko sun bar wannan umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ga adadin da suke saman 'yan kaɗan ne wannan ya sa ya sauko ya hawo kan dutsen da dawakansa ya afka musu sai da ya kardu waɗanda suke saman wannan dutsen ya zama adadin da suka sauko su ma ya afka musu ya bi musulmai da suka bi arna hanyar makka suna sara su ma ya bi su a baya yana su har sai da suka juyo musulmai su kara kansu sun juyo su kara kansu sai arnan makka ma suka juyo sai aka sa musulmai a tsakiya sai da aka kashe sahabbai saba'in da wani abu suka yi shahada to kun ga sabawa dokar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya aka yi amma sai da aka rasa rayuka kusan saba'in da wani abu amma da ke sahabbai 'yan gatan allah ne sai zama duka ya karrama su da shahada domin duk wanda ya mutu a gurin yaƙi allah ya gafarta masa duk wani zunubi da ya yi yana daga cikin fadalar shahada sai dai wanda me ake bin sa wani hakki na wanda ba tsakaninsa da mahaliccinsa ba tsakaninsa da mutane shine wanda wannan shahadar ba ta kau da shi allah raba mu da ta hakokin mutane abu na gaba shine bayan an yi wannan yaƙi an kashe mutum adadi da na gaya muku kusan saba'in da wani abu to yaƙi sai ya lafa musulmai suka ware kansu arna suka koma gefe musulmai suka rinka guduwa suna ɓuya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama har ali bin abi talib yake cewa ranar uhud wallahi kowa a cikin gwarazan sahabbai ya yi laushi sai da ya kasance suna neman kariya da manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi annabi lafi wajihil adu yana gaban shine a gaba ga arna su kuma kowa ya ɓuya a bayansa saboda jaramtar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yasa daga baya aka fara jifa wa manzan allah sallama tun da shine a gaba akwai akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo ya shiga gaba ya tsaya ana jifansa yana cewa nahari duna nahari ka ya rasulallah ma'ana kirjinsa ba ba kirjina ba kirjinka ba ya ma'aikin Allah ana harbinsa da kibiyoyi wannan yasa ya samu daraja mai girma akan wannan abin da yau annabi sallama annabi ya ce la sautu abi talha ta jeshi khairun min fi'a annabi ya ce abu talhan nan da ya masa wannan kariyan idan ya yi kabbara a gurin yaƙi ya fi wasu dandazan mutane su yi kabbara tsoritar da arna a gurin yaƙi saboda wannan gudunmawar da ya bayar aka ci gaba da jifan ma'aiki har sai da wasu daga cikin ɓangaren haƙwaransa suka zube shine turmi muke cewa da haka wannan haƙwaransa da suka zube sai ya zamto wato annabi sallallahu alaihi wasallama an ɗauke shi an tafi da shi wani kogo a nan cikin dutsen uhudu aka yi treatment ɗinsa aisha saboda yanayin da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ciki sai take cewa ya rasulallah tun da allah ya aiko ka ka taɓa haɗuwa da wata fitina da jarabawa a wannan da'awar kamar wannan jarabawa da ka shiga na cutar da aka yi da kai a uhud annabi sallallahu ya ce ya taɓa shiga mana ta ce masa wanne ne to lokacin tana karama sosai shine lokacin da ya tafi ta'if ko tana kankanuwa sosai ko ma ba a haife ta ba in mun duba tarihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi ina ta'if da ya je ta'if ya ce mutumin sarkin ta'if ya ce masa ya zo ga shi ya tara masa mutane za su yi imani annabi ya tafi allah ya kai ku ta'if dutse ne kusan kilomita hamsin da uku sama za ka na hawa ƙarshen dutsen shine garin haka annabi sallama ya hau gurin nan ya je domin yana son su yi imani wannan ya sa bayan ya je garin mutumin garin kawai ba ashe musulunci yake so ba shi da mutanen gari ya sa wawayen suka jefe shi annabi abin da ya sa wannan ya masa ciwo shine ga mutane na gani za su shiga aljanna za su yi imani amma wani ya zo shi sarkin garin ya hana su ya sa ma an wulakanta shi kuma ba su shiga imani ba mala'ika jibril ya zo yana cewa za ga ɗauki an kawo masa a ɗauki dutsen a rotsa shi da dutsen da yake maka duk su halaka annabi ya ce a'a a basu yana son kafin a tashi kiyama a samu mutum ɗaya ya yi imani da su yanzu duk garin ba'ar ne sai dai in bako ne aiki yazo duk sun yi imani saboda rahamar ma'aiki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi an aiko shi ne rahama ga dukkan talikai wannan yasa annabi sallama aka kai shi aka yi treating ɗinsa sai ya zamto bayan yaki ya lafa sai a cikin shugabannin kafirai na wancan lokacin abu sufyan bai musulunta ba ya zo shi yana cewa ai mu lata da uzza wato gumakan makka su sun musu komai sun ba su nasara a wannan yakin yana ta yaban gumakansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a gaya musu mu allah ne maulanmu su kuma ba su da maula don haka da aka faɗa ba za su iya faɗan wannan ba don haka suka yi shuru arnan makka abu sufyan ya sake cewa ina muhammad annabi ya ce a shiru sallallahu alaihi wasallama abu sufiyan ya sake cewa ina abubakar annabi ya ce an shiru abu sufiyan ya sake cewa ina umar annabi ya sake cewa an shiru umar ya tashi zai magana annabi ya ce masa yi shiru ya ce ya rasulullah mu ne akan gaskiya annabi ya ce an shiru da aka yi shiru sai shi abu sufiyan ya ce in dai wa'annan ukun mun kashe su to ba wanda zai iya haƙuri a wannan addinin kawai mu koma maka a wannan wurin da muke ciki ne na yaƙin uhud ya tambaya ya ce tunda yanzu baya jin labarinsu ina suke bai gansu ba ina abubakar babu ina umar babu sai ce inda an kashe ukun nan an kashe filas din a tafi kawai ba za a iya addinin ba wato abin da nake so in fitar muku ana shine arnan da ba shi mushrikin da tun da ya zo ya musulunta ya san cewa a addinin nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai darajar abubakar ba kuma kamar umar shi sa ya tambaye su in kuma babu su yana jin ba masu iya jurewa ma'ana su da suka yi rayuwa da su sun san wato girman wa'annan mutanen su ne filas na addini abu na gaba shine a wannan gurin yakin uhudin akwai wata haditha da ta faru wani abu da ya faru shine akwai wani ana ce masa ah, ubai wato wannan ubai din wani ne dan uwan Umaitu bin khalaf ya tara ya yi wa wani dokinsa kiwo ya ce wannan dokin a kansa zai kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ji labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni insha Allahu a kan dokin nasa zan kashe shi aka zo yakin Uhud sai annabi ya ce in an gan shi a gaya masa da aka gan shi sai aka gaya annabi suka ce ya yalla in ka so ka bar mu mu iya maka da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ku bar ni da shi annabi yana ganin sa ya taho shi ma ya taho kan annabi sallallahu alaihi wasallama ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi takwabinsa suka fara fada annabi sallallahu ya daga takwabinsa shi ma ya daga nasa yana kan doki ai yana kan dokinsa sai annabi sallallahu ya kai masa sara bai same shi ba sai ya samu wani wuri tsakanin kunnensa da haɓarsa sai gurin ya dan buɗe wannan gurin da ya buɗe dan fari sai ya faɗi kawai ya fara kuka irin kukan bijimi yana kuka irin kukan bijimi yana takaici annabi sallama ya rabu da shi sai mutanen mushrikan maka suka ja shi suna ce masa ya ba amir baka da komai fa sai dan wani kurjuwa kaɗan kawai ya harare su ya ce wallahi abin da nake ji da duk yankin laraba wannan suna ji da duk sun mutu gaba daya sallallahu alaihi wasallam dukan da annabi ya masa dan taba shi da yi kaɗan ɗin ya ci gaba sai suka tsorata suka san wannan abun a kona ba ciki domin ɗan abun karzuwa ne amma shi ya san azabar da yake ji in akwai wanda annabi ya taba kashe shi da hannunsa wannan ne a tarihi suka ja shi suka tafi da shi makka yana ihu yana kuka kafin a karasa makka ya mutu ya yi mummunar mutuwa a nan gurin aka kashe mus'ab bin umar Musa bin umar shine farkon ambasadan musulmi a madina shine farkon ambasadan annabi sallama a madina shi yazo zo ta kira da da'awa da karantar da alkur'ani da'awa ta ci gaba ta yi girma a madina har annabi sallama ya samu tawaga mai yawa da suka zo tarbansa lokacin da ya zo hijira wannan Musa bin umar din anan aka kashe shi a lokacin da shedan ya shigar tsofi ya zo yana yada cewa ai an kashe annabi sallallahu alaihi wasallama duk jikin sahabbai ya mutu shi mus'ab bin umar shi ya shi ya farfado da mutane ya ce musu ai annabi sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane face mutum ne wanda Allah ya aiko shi manzo idan ya rasu ko baya nan sai su kauce su ba da baya su fasa addini su fasa imani to duk wanda ya ja da baya ya fasa wannan addinin ba zai cutar da Allah ba ba zai cutar da addinin Allah ba kuma da sannu Allah zai sakawa wanda suka masa godiya akan ni'imar imani da kuma wannan tsayuwa tsayin daka da za su yi a gurin yaƙi wannan shine Mus'ab bin Umar wanda duk maka babu dan gaye a zamaninsa mai gaye mai ado a makka ba mai irin dokinsa ba mai irin turarensa ba mai irin stressa amma me daga ƙarshe da ya shiga musulunci mamansa ne ta hana shi wannan abu so da ita ta bashi ya zo yana yawo yana sa fata irin ta dabbobi na akuya ko rago jikinsa ba daɗin gani saboda ya yi imani annabi sallama yanayin da yake cikin mus'ab ya shiga wani hali daga ƙarshe dai annabi sallama ya ba shi shawara kuma ya aiko shi wannan gari na madina domin ko zai ji sanyi daga raɗaɗin da yake ji na kunci a makka da yana rayuwa mai izza kuma ya dawo rayuwa ta ƙasƙanci saboda shigansa da imani da yi mus'ab bin umar maman nasa bayan wannan abin da ta masa a shekara ta bakwai bayan hijira an je sulhul hudaybiya anan ta zo ta musulunta shi kuma ma ya haɗu da Allah sama da shekara hudu shi Mus'ab bin Umar maman nasa Allah ya sa ta yi imani a wannan gurin aka kashe baban Jabir bin Abdullah shi Abdullah bin Haram wanda an jima idan muka je gurin da aka yi yakin Khandak za mu je har gurin da suka rayu da gidansu su su Jabir din da zuriyansu wannan abdullahi bin haram ana kashe shi annabi sallama ya bada labari shi allah ya fara tayarwa ya ce yi magana da shi ya ce masa me kake so a maka ya abdullah ya ce so yake a dawo da shi duniya ya sake yaƙi a sake kashe shi a gurin yaƙi saboda abin da ya gani na ni'ima sai allah maɗaukakin sarki ce ya alƙawari duk wanda ya mutu ba zai dawo bai roƙi wani abu sai ce to ya allah a bawa mutanen duniya labarin ni'imar da mu muke ciki wanda aka kashe magun yaƙi don ya ƙarfafa mutane zuwa gurin yaƙi shine Allah ya saukar da aya cewa kar ku yi tsammanin wanda suka mutu a gurin yaƙi matattu ne rayayyu ne suna wurin ubangijinsu yana azurta su wannan shine abdullahi bin haram daga cikin abin da malaman tarihi suke faɗa a gurin yaƙin uhudu shine annabi sallama da aka yaƙin na aka gama duka ya binne su a gefen wannan dutsen jabalar roma ɗin ne wannan dutsen da muke kallo ya tabbata cikin hadisi jabir shi jabir bin abdullahi dinnan bayan wata shida da kisa kusan idan aka yaƙi aka kashe mutane akan binne mutane da yawa a kabari da a musu kabari a shirya su a binne su so shi jabir wanda aka binne da babansa ya fi so bayu son ya fi son babansa separate da haka ya zo ya tona babansa bayan wata shida ya ce ba abin da ya gani a jikinsa ya taɓu sai gashi a kunnensa da ya fari amma ba abin da ya canja bayan wata shida so asira kuma ya tabbata a tarihi nan gurin da aka binne su bayan shekara arba'in da wannan yakin uhudin an yi wani ambaliyar ruwa da wannan ramin da na nuna muku na gefen wannan dutsen jabal roma din bayan shekara arba'in da binne su ruwa aka yi ruwa a nan madina mai yawa ya tono wasu daga cikin sahabban da jinin su danye aka ɗauko su aka canja musu guri aka dawo da su wannan wurin da yanzu muke gani an kewaye wannan makabartar da yanzu muke gani a kewaye aka dawo da wasu adadi da ake faɗa nan gurin mutum sha hudu kenan ko sha biyar can kuma aka binne baffan annabi sallama hamza da kuma mus'ab bin umar din a gefe daban shi hamza radiyallahu anhu ana gane shi da irin abin da ake faɗa a tarihi an masa na hindu an farka kirjinsa da kuma shi Musa bin umar an binne shi kun san in aka ja kansa aka rufe da rigarsa sai kafarsa ta bayyana in aka rufe kafarsa sai kansa ya bayyana karshe sai me aka sa masa sai ganye aka sa kafarsa aka rufe shi bayan duk wannan falalar da muka gaya muku nasa a musulunci shi Musa bin umar da haka abubuwan da suka fara yakin uhud suna da yawan gaske wannan kawai mun yi shi ne a takaice shi kuma wannan dutsen uhudin da muke gani tarihinsa shine sunan dutsen ne dutsen uhud da haka shi yakin uhud an sa masa yakin uhud ne saboda an yi shi a jikin dutsen uhudu so tun kafin a yakin uhud akwai dutsen uhud kuma sunansa kenan dutsen uhud wannan dutsen yana da gaskiya tarihi da kuma abubuwa da yawa da musulunci yake magana a kansa daga ciki na farko dai girman dutsen nan ya kai kilomita goma sha takwas idan mutum yana son zagaya shi wannan dutsen uhudin girmansa ta ƙasa zurfinsa ta ƙasa ninkin na wajen nan sau goma sha shida ne kamar yadda malaman sayan suke faɗa eh zurfinsa ta kasa ya kai ninkin na wajen sau goma sha shida a karkashin kasa. duk girman dutsen nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kai sallar janaza ɗaya a ko ina kake a faɗin duniya za baka lada girman dutsen uhudu in ka raka gawar aka binne ta baka bar gurin ba aka binne ta za a baka lada girman dutsen uhudu biyu idan ka yi sallar janaza ɗaya kuma a masallacin annabi za a baka lada girman dutsen uhudu dubu idan ka yi sallar janaza ɗaya a masallacin ka'aba za a baka lada girman dutsen uhudu dubu ɗari duk wannan bonus ɗin mutum yana da damar da zai iya zuwa nan ya samu wannan falalar kaga mutum yana mako da kuɗinsa duk irin wannan falalar mutum zai iya samun wannan ladaddakin da ake faɗa kuma mutum ya yi wasa ya mutu ya shiga wuta duk wannan bonus ɗin domin rana tashi alkiyama walwazuni yau mai idin alhaq ma'auni gaskiya ne dole za a auna ayyukan bayi wanda aikinsa ya fi yawa ya shiga aljanna wanda ya kaɗan ya shiga wuta a zuwa auna duka duwatsun uhudu uhudun nan naka kai wani aikin saɓon da duk zai rushe su kayi asara daga cikin ayyukan da suke rusa wayannan akwai shirka ita shirka in kai formatting in mutum ya san formatting formatting din littafin ka ake duk wanda ya shirka littafin ka na aikin lada an yi formatin an yi deleting yanzu ko ya san formatin a waya ko a kwamfuta komai ya tafi ba abin da zai dawo na aikin alherinka in ka tuba ka ce Allah na tuba to sai zama an yafe ma yau za ka fara sallah a zahar yanzu to daga ita za a fara rubuta aikin ladan ka wancan kan ya tafi idan kai aiki mai kyau baka sake shirka ba tubanka ta zama tuba mai kyau Allah ya ce sai a ɗebi duk aikin zunubanka na da da kai ma sai a mai da su aikin lada in ba Allah ba zai wannan don haka wannan dutsen uhudin annabi ya ce yana cikin duwatsun da musulmai suna son sa kuma shi ma yana son musulmai sannan annabi sallallahu ya ce wannan dutsen uhudin inda mutum musulmi ordinary ba sahabi ba zai ciyar da dutsen uhudi na zinare a ce dukiyarka ta kai dutsen uhudu na zinare sai ka ɗauke ta duka sai ka kyautar saboda Allah annabi ya ce sahabi ya ciyar da tafin hannunsa na gero abinci ko shinkafa ko masara ya fi kalada a gurin Allah sahabi shi ne bambancin ka da sahabi ku ji bambancin fa sahabi ya ciyar da tafin hannunsa ma'ana wannan dutsen uhudin duk girman sannan ka ciyar saboda Allah baraka iso sahabi ba da ya ce da tafi hannunsa ku ga bambancin tsakanin mu da sahabbai su a sahabban annabi ya taba nuna wani sahabi wani sahabi yace wane inda zaka ciyar da irin dutsen uhudu ba za ka iso shi ba saboda ya riga shiga musulunci cikin sahabban a qur'ani Allah ya ce wanda suka yi imani kafin ai fatahu makka ba za su taba zama ɗaya ba da wanda suka yi imani bayan fatahu makka Allah ya ce amma duk za su shiga aljanna amma ba su taɓa zama ɗaya ba a wurin Allah matsayinsu da kuma darajarsu balle kuma mu tsakaninmu da sahabbai wayannan ba su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka a rayuwar nan shine ransa ita suka bayar aka kashe su ana dan musuluncin ya zo mana har mu muka samu musuluncin a bilis a kyauta shi dutsen da aka sa sahabbai hamsin su tsaya a kansa kamar yadda ka tambaya ba dutsen uhudu bane shi sunansa jabalin rumah kuma an sa masa wannan sunan ne bayan abin ya faru ma'ana dutsen waɗanda aka sa su yi harbi da kibiya su ne Roma da larabci ma'ana wannan dutsen da muke hangowa shine dutsen da aka dora mutum hamsin shi daban dutsen uhudu ma daban kuma da ya fi haka tsayi yana da tsayi sosai saboda tsabar hawa da mutane suke da ciransa wasu masu su ɗiba su je su jika bai da amfani in ka tuno me aka a wurin za ka tuno cewa ma saba wa ma'aiki aka yi a kansa me tarihin nan wannan dutsen shine an ɗora sahabbai aka saba wa ma'aiki a kansa har ya jawo aka kashe mutum saba'in da uku halal ne ka hau dutsen dan ba haram ba ne amma inda za ka na tuno me ya faru za ka ji a ranka wurin ga abin da aka yi ma ga kuma abin da ya faru da musulmai amma dai ba haram ba ne mutum ya haushi ko ya hau samansa ko ya je jikinsa amma dai mutum in ya tuno su mutane in ka je kake da suke rubuta suna yanzu duk jikin makabartan nan da wannan karfan da aka kawo duka za ka je ga mutane su rubuta suna mai suke nema da shi kai da ka zo saboda ka yi addu'a duk gurin nan mun zo ne mu faɗi abin da ya fara uhud sannan mu yi ziyara yanzu bayan mun gama ziyaran nan da za mu yi shine za mu samu lada me a wannan ziyaran shine za mu yi addu'ar da annabi sallama yake musu duk bayan wata biyu zuwa uku zai zo ya musu ya ce kuma shine shaidan su a gaban Allah ranar tashin alkiyama ko da zai rasu ya zo ya musu bankwana kafin ya rasu ya zo ya musu bankwana sannan ya je baki a yi musu bankwana shine ya zo ya musu addu'an da ake yi wanda an je makabarta wannan shine a takaice abin da ya shafi yakin uhudin nan da shi kuma dutsen uhudu a takaice su wayannan mutane da aka binne a nan wanda aka na muku an binne su annabi sallama ya ce an binne su suna da yawa kuma a sahabban kamar da na faɗa saba'in da wani abu ne amma wayanda ake iya hakaito sunansu ake faɗa cewa su ne aka dawo da sunan daga ciki na gaya muku akwai abdullahi bin haram akwai abdullahi bin jahash dan uwan matar annabi zainab binti jahash akwai kuma shi baban jabir bin abdullah alhajju ashhurun ma'aluna faman faraga fihin الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير